ya halatta idan za a ba da sadaki a ba da kaddara ar kayan kudi ba sai lalle kudi ba wa manfa'atan ya halatta a ba da amfani Allah ya kaddara kana da karfi karfi banza ne me yasa an ka zo neman wuri uban yarinya ce kai me yasa na ka ce faskare ne ka ce to an ka faskare min mota goma na baka ita saboda haka durin da aka kawo itace ka ji labari sai ka zo a wata daya aka kawo a wata biyu aka kawo a shekara aka kawo in ka gama fasgaran itace mota goma ka gama sai a baka mata manfa wala abdin ba bawa sake tun ya ce ya ba da sadaki amma bawa ya shiru shi ma an karba wa shawarati kayan daki mutum ya zo ya ce yana neman ɗan ka ce oh, alhamdulillah ka san wanda la'ayi eh, to ba su ko ranar ɗaura aure rigan da za ta saka danga ka kawo min gidan nan ka je can ka gina ɗakin ka ka kinsa ɗakin ka kai komi sadaku ha shawaratu ha sadakinta kayan ɗakinta in ka gama zan turo a gani in ma da yamma ka gama kafin ya shayi an daura aure sai tare ma sai a baka matanka ka tare kama matanka da kaina an gane shauratuha wa yalzamul wasu minar raƙiƙi wa shauratu misliha to wajen bawa an ce zai ba da bawa mutulaki ba ce dogo ba ce gajere ba ce fariyo ba ce baki ba ce mai kudi ba ce talaka ba ce yaro ba ba ce tsoho ba to tun da bawa ne sake to a kallin matsakaici in ya kawo Bawa a kalla matsakaici ne to yayi haka nan shaurati ha in aka ce kayan ɗaki ne to sa a kalli wannan lokacin me ake ce ma kayan ɗakin ya gama ɗakin to sai a tura sai a gani in ya yi matsakaici bai kore kan shi bai kuma yi na wulaƙanci can kasa ba sai a bashi matan matsakaici washratu adamihi mubutido a shaɗanta za a aure ba sadaki wannan auren lalatacce ne ba a yi da shi ba wabi ma la ta tamallukuhu a ɓulla aure da sadaki sadakin abin da bai halatta a mallaka a shari'ance kamar giya ko alada ko wani abu to ba yadda ba yufsahu shi wanda yake alata ta ne ba ya da mallaki wannan mutu ana bata auren kabla dukhuli kafin ya kwanta da ita ita wannan amaryas wayas butu badahu amma in bayan ya kwanta da ita to aure na nan kada a bata shi bi maharil misali sai a ce to shikenan ita irin wannan sadakin ta nawa ne a ce sadakin ta dubu kaza ne dubu hamsin ne dubu ɗari ne to a kawo dubu ɗari shikenan misali wa huwa an kuma kan sadaki wannan zamirin ya kuma kan sadaki ku bi karatun da hankali har mu soke babin nan mu ga ya zamu aurar da kalmomin cikin sa shi sadaki mutabarun bi haliha in za a yanke sadaki mace ake kallo wa yasariha da yalwanta da samunta wa abawaiha da iyayenta wa ha da kininta irin masu waɗannan darajojin da irin waɗannan iyayen labi a ƙaribi ha ba da makusantanta ba wannan makusanta duka makusanta akwai kala biyu makota da mutanen gari haka suke aure to ba abin kallo ne ‘yan uwanta da jini a ƙaribi ha ba abin kallo ba ne. haka Allah ya yi mu daban-daban ya shi da ƙur'ani daban-daban muke ya ce ba wani abin da ya shi zuri guda ko wani abu daban-daban ya yi shi hatta annabawa ya ce daban-daban ya yi su matalaka sai sun ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu kudi sun kwashe lada sun yi kaza sun yi kaza mu ce ku yi kaza ku yi kaza masu kudin suka gane suka kama bin waɗannan ƙananan abubuwan suna haɗawa dai suka ƙara kawo ƙara ya ce kai ku yi hakuri haka ba Allah yake yayi al'amuran shi mu ma annabawa Allah ya ce wala qad faddalna bada nabiyina ala ba'd wani annabin yafi wani yama tsawata da mu gaba daya ya soke aya yanke hukunci gaba daya ya ce in kana so ka ga lokacin da wani ya fi wani ma sai an je lahira sai yanje lahira sai ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila eh, lahira ne ma za ka ga wani ya wani wani get ɗin ƙofar gidan shi zinaran da ke jikin shi ya fi na gidanka wata aljannan ta fi wata saɗin gidajen wasu ya fi wasu gashi duk gidajen aljanna ko ne da zinare bulon ma na zinare to zinaran ma da kwalliyan wani ya fi wani walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila to haka Allah yi mu daban-daban bai yiwuwa dan mace ta tsuguna ta haifi yaya Allah ya mata arziki ta fi 'yan mata biyu ko uku ko tana da 'yan mata shida a ce wai duk kudin su aka tashi aure da su duk sadakin su yi da ba haka ballantana mutum kawai ya koma ya tsuguna ce mu gidan mu auren mu kaza ne duk gidan to ai ga maka ana haka ba haka kowa daban-daban Allah yi shi masu zuwa auren su ma daban-daban za ka gansu kana da tan iri ɗaya za su su nemi auren 'yan gidanku sai ka ga wani ya fi wani samu sai ka ga wani ya fi wani hankali sai ka ga wani ya fi wani natsuwa kowa haka ne za su zo daban-daban to haka Allah ya raba abun daban-daban haka muke daban-daban haka kuma yake daban-daban din kada wani ya kuskure kudin goro ba haka walau ja'ala itqaha sadaqaha madal itqu inda ya ce sadakinta yancinta ne to shi kenan yancin yayi wala zima ha maharu ha kuma tana da wani sadaki. a waɗannan gabobin ne mata suke samun sadaki dubul, mutum ne yana da baiwa a gida ce to wannan zan yanta ta in aure ta ba na so in yi sadaka da ita ya zan maida ta in aure ta saboda haka nan aka zo aka samu mala aka taru nan za a daura aure shi to ga baiwa ta ce yanzu a shaida daga yau ta zama ya kuma shine sadakinta na aureta. liman zai yi bayani ya ce to an nada ni wakili wane ya yanta ku yangansa kuma ya aure ta baiwar shi ta zama ya kuma ya aure ta kuma wannan yancin shine sadakin sai ce Allahu akbar an karba da an gama ba ta zama ya ba sai kuma ce to to ka kuma sadaki irin wannan kuma za a ba ta kuɗi kaman kaza wannan yancin da yi ya faɗa an karbe shi kuma an zata da shi to an gama ba an gama ba ba sai tafiya ba to ba tafiya kuma sai a yanke hukunci kuma a nan a ce to irin ta sadaki kuma nawa za a bata na kuɗi ko na kaza sai ya biya in bai biya ba a ɓata auren ta zama ya ta ta auro ni an gane wannan ko in ya ce a ah, to wahalar da na yi fa na yanta ta a ah, to me ka samu lada wannan ya wuce yanzu maganin kuɗi ne kuma za ka bayar a ah, ba zai yiwu ba na mai da ta bayawa baka isa ba ba zan bada ba baka isa ba sai a bata auren sai ta auro ni walau sharada ziyadatan ala sadaqi fil aqdi fahiya ka sadaqi inda ya ƙara ziyada a sadaqi a wurin aure to da kamar sadaqi ne mutum an kawo mishi mata ya bada sadaqi an je da kudi ba yanke ba a wurin an yanke sadaqi an ce dubu hamsin ko dubu 100 yace haba da Allah wance na ƙara mata kaza yace ma waliyan shi in fira kawai yayi ya faɗa da sauki amma ya ce mauliyan shi haba wancan nawa nawa na baku dubu ɗari biyu ka bamu ko dubu ɗari ka bamu talatin suka karɓa ya ce haba ai ta wuce nan talatin ai ɗarin nan da na bada duka nata ne a gaban waliyanka ka faɗa ko wakilanka to ta ci duka ta sake samun double kenan sadaki ya zama double ba za ka ce yawwa dama ban sai sugan kamu ba ko wani abu to a bani wannan amma dai da an dan ba wani shawarwari ko da karbi kudinka ne ko ka ce da an ƙara mata kuma da ka biya wala yajma'ul bai'u wan nikahu fi fi aqdin ba a hada aure da ciniki a wuri guda wurin daurin aure ba ka ba da sadaki kuma ka ce a saida ma wannan tunda an ce ana ba da kaddara ka ba da sadaki kaddara ne kuma da sharadin za a saida ma wannan kaddara ba haka in haka ne tun barko ka ba da kudin mana Mai amfanin ba da kadara ba dai a hada su da duk fuskokin da ya zo kuna ganin sadaki ya yi kama da sadaki ne kuma da ciniki a cikin shi to abu ya lalace wa yastahabu ta'jiluhu qabla dukhuli mustahabi ne a gaggauta ba da sadaki kafin an goye kwanta da amarya wala hal imtina'u ta samu ta janye kada ta jima'i da shi an daura auren bai ba da sadaki ba ta samu ta janye hatta ta qabila al-halla har sai ta karbi sadakin da aka yi za a ba da shi a yanzu lalmu ajala, banda sadakin da aka ce sai nan gaba banda nikahu tafwidi banda auren da aka ce sadakin sai nan gaba wannan za ta cigaba da kwanciya da mijinta ba za ta kwanta da shi ba za ta janye ba wala ba da tamkinihi haka nan bayan ya kwanta da ce ta janye to kuma shi ma ba zai yiwu ba misali an daura auren sadaku ha hala sadakinta na wannan lokacin ne ba bashi aka yi ba ba tafwidi aka yi ba an yi zai ba ta sadaki naira dubu hamsin ko dubu ɗari aka ɗaura aure aka kai mishi mata shi kenan aka ta hidimin biki ya kwanta da ita ƙila ma ya yi sati ɗaya ko sati biyu kullum yana kwanciya da ita ta ce wai magana sadaki na ba ba zan baki mana kullum kuma suna kwanciya ranar sai ce to gaskiya ba zai yiwu ba daga yanzu ba zan ƙara kwanciya da kai ba to laba da tamkini ba ta isa ba an gane ko ta riga ta kwanta da shi kuma yanzu sai ba ta yadda ba to me ba riga abu ya riga ya ƙari aiki yi nisa fa an sara ƙablar binai in aka ɗaura aure ba tare ba aka sa sai wani lokaci kaddara sai ta fada mijin sai zama bai da komi fala hal tana da zabi ta ba za ta ba za ta tare ba an daura aure ya biya masa da ki komi ce akwai gyare-gyaren da bai gama ba ne ƙaddara sai ta zo cikin yan kwanuka kuma sai kuma bai da komi gidan alalama in yaje yi a yi mai wulakanci ya tura ya ce a bana talatin an ce ba shi bana talatin sai ya kai hamsin an dawo mai da kwanin haka ya koma eh to fala halfasu ta samu dama ta bata saboda ko tana gidan ne in yunwa ya kama gida yana daga cikin shari'ar da ake ake raba aure fa ne ikhtalafa fi qadrihi aw ainihi in suka yi sabani nan ne kan karatu mu ko hmm. wancan karatun da muka yi zuwa nan da maimaitawa ne ba kai karke ba to fa ne ikhtalafa fi qadrihi aw ainihi in suka yi sabani fi qadrihi akan gurgudan sadaki aw ainihi ko kuma ainihin abin da za a bayar ta ce dubu hamsin ne ya ce dubu talatin ko ta ce shanu biyu ne ya ce sa ɗaya ne ko rago biyu ne ta ce rago ɗaya ne ai ta ce rago biyu ne ya ce rago ɗaya ne ko kuma ainihi ta ce sa aka ci zaba da ce a'a awaki ne da ce zan da amma ni akuya na ce akuya a safa muka yi ko kaga an canza kan ainihi fa in halafa nan na ce a gyara ko kowa ya yi gyara na ku fa in talafa ne ko fa in halafa in aka sa su suka rantse ta fasa sai a buɗe auren in dukan su kowane ya rantsi ta ce na rantsi da Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sa muka yi Ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa rago muka yi kowa ba ya rantsi ba mm. to a raba a raba auren kawai shikenan saboda to wani zaka ce wani zaka goyi bayan shi sai alƙali raba auren ko kuma ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dubu hamsin ne Ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dubu talatin ne to ta ka, to a raba auren wa ayyuhuma nakala amma duk wanda ɗayan ya rantse ɗayan ya ji tsoro ya janye shine nakala lazima huma khalafa alaihi al-akharu to abinda ɗayan ya rantse to ya lazumce shi idan aka ce mata zaki rantse ta ce a ah, shi ya fara rantsewa sai ce to wallahi tallahi billahi la ilaha illallah dubu talatin ne to ke ma ki rantse ki ce dubu hamsin ta a ah, ai abin dai shikenan to shikenan ta kawo talatin idan ta ce wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa dubu hamsin ne kace to kai ka rantsa kace 30 talatin ne ya ce a ni ba na son gaddama to ba ko kana so ko baka so in dai baka rantsa baka biya hamsin shikenan magana ta kare an gane ko shine yace idan nakala kenan wa ba'da dukhul wa ba'da dukhuli alqawlu qawluhu in ko an kuskure an riga an yi duhuli da aka daura auren ba a samu gaddaman ba har sai da bayan an kai mishi matan ya kwanta da ita sai suka yi sabani ya ce dubu hamsin ne a ya ce dubu talatin ta ce dubu hamsin to ƙauluhu alƙali tambaye shi to kai kwanta da ita ya ce ai wajen watan mu uku ma watan ku uku kuna mai kuna kwanciya aiki ku kura ku tafi wani wuri ku watsi kowa tafi abin shi nawa kace dubu talatin ko sauraron ta ba za a yi ba zai ba ta dubu talatin ɗinta shi kenan ko kuma an akuya ne ta ce sa sai ba ta akuyar ta kenan wa fi qabdihi qabla dukhuli qawluha amma in ba su yi jima'i ba ba su kwanta ba an daura auren ne ana jiran sai wani lokaci kuma rigima ya kaure akan adadin sadaki kila an aiko da sadaki ne tace ba haka bane ba zan tare ba na fasa tarewa sai ta kai kara aka ce kun yi kin tare ya kwanta da ta tace a'a ban tare ba dama ya aiko da shi ne sai rigima ya tashi to qauluha sai ce ko ka ba ta ko ta ce da zamanta dama ba ta zo gidan ba wa ba'dahu amma in a wurin ɗaurin aure ne kuma amma bayan an ɗaura auren qaulu man shahida lahul urfu to wanda al'ada ta mai shaida to shi za yi aiki da maganin shi illa an ya yakuna ma a haki tabun sabitun sai tana da rubutaccen littafi dama da aka ɗaura auren an rubuta cewa sadaki kaza zai kawo sai suka yi saɓani an riga an ɗaura aure ya aiko da wannan sadaki sai ta ƙirga sai ta ga kuɗi bai kai ba ko kuma sai aka ce ga raguna nan guda biyu an kawo sai ta ce ai sa muka yi sai ya ja lokacin auren bai tsayi ba kuma gashi bata tare ba kaga a kurkusa ne abin ya faru ila a yinin ne ko a cikin kwanukan sai ya ce to a al'adance sa biyu ake bada sa ake kawowa kwanukan nan misali shi na urhu ya yi mace shaida ko kuma a lokacin aka ɗauran an rubuta ni wane wane waliyin wance na ba wane wane aure wane ya karɓa masa zai kai masa a bisa sadaki sa guda ɗaya ƙila ma san an yi bayani shi ko bujimi ko ba bujimi ba ko aka an yi bayani shi sai wannan sabit ko kuma aka ce mata ai bai bada ce bai bada sadaki ba tana da kitabun sabitin tana da check check ne ya bada aka bada check din sai ga check ɗinta a hannu ce asusun ba ko sisi a ciki an je karɓo kuɗi ba ko sisi saboda haka tana da kitabun sabitin dan al'adance ba a saba ganin mutum ya je banki ya bada check kuma a bashi check din a bashi kuɗin shi kuma a bashi check din shi da shi ba haka ne ko a al'ada ba san wannan ba ba san mutum zai je banki ma'aikacin banki ya ba shi cek ɗin shi kuma ya ba shi kuɗin ya ce tafi abinka ba saba haka ba to tun daga ta tana da kitabun sabi tana da rubutaccen rubutu sai ya ba shi kuɗin shi cek ɗin shi a ce je ka karɓo kuɗin Allah ya taimake mu to ila layi ɗaya za mu karanta kenan wa yukammalu bil mauti ta cinye sadaki da mutuwa wa malu bil mauti an ɗaura aure da safe da azahar sai an goye mutu ta ci sadaki duka shi mutuwa na cinye sadaki ake yi ta kowane ɓangare kuwa ta kowane ɓangare ba mu zo babin gado ba kuma malam bai sa ba za ta yi idda kuma za ta yi gado an ana samun irin samu irin wannan matsalan wani an daura mushi an zo daura auren shi direba ne kaddara sai ya samu lodi ka san irin masu turka motocin da manyan motoci lodin sa'a sa'a ne ya ga kuma lodin nan da wani abu kuma gashi ne a gaban shi ce buri ya sauri ya je ya dawo ya tuka motan ya tafi ya je can wajen sauta kaya aka bata mai lokaci ga biki ya kama aka buga waya ya ce a daura auren gayi ai ba da azahar bane kafin azahar ya iso gudun ya zo daura auren hankalin shi ya tafi ya bar ma motan kawai yana tunanin buki ne an ce su wani na wuri kaza yanzu an raba shinkafa a wuri kaza ana kaza an hankali kwatsa mu sai gashi a lahira kawai to mota ta yi ta fada gada mota ta zurma sai gada yi taka-taka an riga kuma an ɗaura wuri ana cana cin shinkafa aka ce ya faɗi shikenan wa yukammalu mauti ta cinye sadaki duka za ta yi ta kaba kuma ta yi gado an gane ko walbina'a an cinye sadaki duka bilbina'i idan mu cinye kwanta da mace ta shattaru shataru kenan wayata shataru sadaki ya zama rabi ga mace bit talaqi qablahu in ya sake ta kafin ya kwanta da ita wannan rabin sadaki mutum an aura mishi mace sai ci to na hakura da aurenta ba na so ka sake ta na sake ta to ta ci rabin sadaki shine wanda ya zo a ƙur'ani illa an yi afuwa aw ya afuwa allazi biyadihi uqdatun ka Allah ce wa anta afu khairul lakum indai aka samu matsala tsakanin miji da mata ba a tare ba bai kwanta da ta bai sake ta indai wanda ka aka aurar kana da alaka da ta diyarka ce ko yarwarka ce to ka ba mu sadakin Allah ya ce ka ba mu sadakin shi kuma mai sadakin shi wani abu ne ya faru an gano wannan ko a sa dugo a nan wurin waya kutu sadaki ya faɗi sai mu tashi waya kutu mun zo nan za mu tashi maimaita karatun wancan makon ya janyo mana amma da ya gashi mun samu kalma biyu ko Allah ya sa mu shi albarka dole da sura miti ya kulo wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mun cinye lokacin a dan